Fidèle auditrice et auditeurs, bonjour à vous et bienvenue dans notre rendez-vous quotidien du Niger sur Kalangou de ce mercredi 31 juillet 2024. Au micro, je suis Ali Moukela Hussein alias Seno et avec moi ce matin Fanta Chamsou pour la présentation. Bonjour Fanta, comment vas-tu Je vais super bien Seno, j'espère que tu vas bien aussi. Alhamdulillah. Alors nous avons quoi au menu ce matin Comme d'habitude Fanta, nous allons servir du lourd à nos fidèles auditeurs. Nous commençons par euh, un flash d'informations suivi d'une sélection de bonnes musiques dans notre rubrique hebdomadaire, nous aborderons le thème de l'environnement comme chaque mercredi. Et dans la partie entretien d'aujourd'hui, nous allons écouter Maître Idrissa Dassalifou, un entraîneur de Kung Fu à Palayara. Toujours dans cette émission, il y aura aussi du sport, euh, un reportage régional du Loti avec euh, les femmes du studio Kalangou. De la culture linguistique aussi en langue et nous allons clôturer avec les messages vocaux de nos auditeurs. L'édition est assurée par Adam Adawaki à la technique, ce matin, nous avons Issa Lawali. Et nous démarrons l'émission avec le flash d'information présenté par Nafissa Adam Sirfou. Bonjour Nafisa. Bonjour Fanta. Bonjour Seno. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Une attaque terroriste est intervenue le 25 juillet dernier dans la zone de Tizouaten au Mali. Elle a occasionné plusieurs morts, des blessés et d'importants dégâts matériels. Le président du CNSP, chef de l'État, le général Abdurrahman Chani, a à cet effet adressé un message de compassion à son homologue Mali. Le chef de l'État nigérien a indiqué, je cite, Cet événement tragique que je condamne avec la plus grande fermeté a également fait des blessés à qui je souhaite un prompt rétablissement et causé des dégâts matériels que je déplore. Loin d'affaiblir nos forces et notre détermination, cette attaque terroriste ne fait qu'accroître notre élan de la reconquête de notre souveraineté et notre intégrité euh, territoriale. Des anciens ministres incarcérés au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023 ont bénéficié d'une liberté provisoire selon leur avocat maître Illo Issoufou rapporte à Info. Il s'agit de Dr Ahmed Jidouda, ancien ministre des Finances, Dr Rabu Abdou, ancien ministre du Plan, Ibrahim Yakoubou, ancien ministre de l'Énergie et Dr Ahmed Souley, ancien ministre de l'Intérieur. Enfin, un accord de paix pour une gestion apaisée des ressources à partager entre les communautés des départements de Bermo à Maradi et Abalaka-Tawa, a été signé le lundi à Tamaya, département d'Abalaka. Selon le secrétaire général du gouvernorat de Tawa, M. Haruna Asakale, les conflits et affrontements autour des ressources naturelles renouvelables ont causé et causent encore des morts. C'est pourquoi il demande l'engagement de l'ensemble des parties prenantes dans la mise en œuvre et de disposer d'un outil d'évaluation et d'alerte. C'est la fin de, cette, de ce flash d'information. Merci Nefissa pour euh, ce flash info qui nous informe sur l'actualité de la journée. Merci, bonne suite. Et comme annoncé, chers auditeurs, en début d'émission, dans la partie entretien, nous allons écouter Maître Idissa Adassa entraîneur de Kung Fu à Baleyara. Mais bien avant, Fanta, on va bouger en musique pour bien se réveiller. Et le premier titre de notre sélection musicale 100% nigérienne du jour est Lenka du groupe Mamaki Boys. C'est parti. Ce groupe euh, Mamaki Boys a été formé en 2002 par deux frères Aziz Tony et le défunt Bachir Issouf Omar. Bachou. La particularité de ce groupe est ce magnifique mixage entre le style traditionnel, le hip-hop et ses rythmes de Douma présents dans toute leur production. oui, justement, Fanta, la philosophie et le style musical de ce groupe-là sont la revalorisation des, rites, des rythmes puisés des différentes cultures et traditions du Niger. Et leur objectif premier est d'asseoir le métissage avec la musique urbaine actuelle. Leurs chansons sont toutes inspirées des textes des groupes artistes euh, traditionnels. Aziz Tony évolue en solo bien avant le décès de son frère et partenaire Bacho en janvier 2019, paix à son âme. uniform da su kashe ni na baka shugabancin kasa bata gyaru ba sai da baka ruwa na baka firaministan kasa bata gyaru ba sai da baka ruwa na baka jabite in kasa bata gyaru ba sai da baka ruwa na baka kwansaye in kasa bata gyaru ba sai da baka ruwa na baka minista chers auditeurs, c'était Kolelenka du groupe Mamaki Boys en espérant que vous avez aimé. Faisons place à, à présent à l'entretien du jour avec Maître Idrissa Dassalifou, l'entraîneur de Kung Fu de Balayara. Oui, Fanta, le Kung Fu est un art martial originel de la Chine, pratiqué par de nombreuses personnes à travers le monde, y compris en Afrique. Depuis un an, une trentaine de jeunes de Balayara ont commencé à pratiquer cette discipline sous la direction du maître Idrissa Ada dans cette interview qu'il a accordée à Seydi Abdou Winditan, le maître nous explique comment les jeunes de la commune de Tagazar accueillent ces nouvelles arts martiales et quels en sont les bénéfices. Kungfu, Fu. fori fori no ke ite shin labora kan arango ga zan futa je don nan balera arangin ke sai fukci kung fu mbo kung fu dai sport no sporno kanga koy gaham bano do haray da bor ba tiyango do haray ne bombor bo tiyango gati hay kam bor ngate kosare bor gaham bano se da wati kancine bor yanna boro kosare wal bor yanna boro menase se hay kangi hinga bor nan nimin bombatu donc kung fo dai agono de haray tarang ngin kilse kung fu aran bumbu bumbu mangana ran dundun kung fu dai ay man sintinga don non kala sai kwara i kwara nodin no don don ga koy kala irko kondai shin labu a dondon ce dirawra kan ai koy gite lokaci kaina gudu ga kungu fodin don go Buri nango kan signe temple de shaolin to son kara nu dondon marcinar ngo ga futa je dondon manga na sini ko futa je don da nango kai sintinga futa je dondon da nga de ga tisai zama nodin no ay ge gumo non naite lokaci donc euh, ko arade rano sintinga yega do nangandi matkine do nangandi nda yadi no ngay koy duga ay wona korfa kan sigine sentir noir te donc no din na yega sintinga kungu fo do nangen non nene club jinate to aran to bor marje kan don ne say eh, say bore kan do nangen da gi koy to boro waran zakin di haifan koy way ki mam amma ay man du kala dirawra maître hinka kanga yi forme kan yanday hin sunugu goro kan lokaco to kan yi du kan ni jare gono kayan so ite metre me man te ni te bore kayan ay dirga nan ngay muy no iko ite metre to karan kanungo balera na harungo ga futte je don da furfuno na kan sine kung fu eh matakan go goga sigirin da ni bai dai balle ai kwarano dama ayo balle yara hayyan izano dir sambu kan yana na da man nan dai na sintinga kaso mm -hmm. irgogo furta je do nangandi mo kungu fodin zaman nanga ka haram matakirgo gido nanganda da yiti haye kurkanga himanda gahambano cendi yango do hare da gahambano haggo yango do hare akulgo matakirgo gido nangandi ndara to him hinkirse marcino cewandi no goten da zaro kunno arango zan furta je cewandi wala lokacin gon karan kus karanga do nanoti e lokacin kan yirgo do nangandi eh, eh, yango te dai lokaci hinkano mm-hmm. lokaci fa asikoi sintin kala lasaro banda ga koyi almaro manante mhm. lokaci fomo gona kan gamo asikoi sintin kala safu banda ga koyi guru waikin difo mhm. inar mu koy gurwocin amma kan ma gurwocin difo ga koy guru waikin ninka da irguga irguga ga gina amma wani albere wana no mhm. kan ga te cino rawo albere wana amma mm amma furta jai ga koy alberiyan kan yangi hin ibo bu kul gona kan mo idama sikala alasarora don ka alasaro mhm. banda buran wani kan mo alasaro bandi to aran ki mu kan kun fu kategori kategori na aran ka faman dir angal ko se kategori wo fu do fu wanda ga sentir wo fu do fu no kala baram to ka metre e kun fu dai dir sambu daka daka kan gwa gba yona yona kan gwa se dai kala sentir ngai bor yaggano mhm. ngai wo manti sentir couleur no amma sentir follon ka gano igi jeri jeri yante jeri fo kul kan ga bor bisa aste kala jeri yagga mm hal bor koyte sentir noaro jeri fo kul kan ga to moni gi koyte danga bani gi wani igi ko samun se handu hinza hala ni ko te yona kan ganan nin bisa jeri faga mm -hmm. a sentiro sentir kireno kan ga igi jeri jeri te mm -hmm. to ka fono go eh, bore kangu kategori gamara bankare do hare no walma fɛn ka kan gono aga koy nangu ka kulu aga koy bankare do aga koy mo jeri jeri do zama di furo i furta jey way yi way bɔrɛ zey nge ni gidi bankare kire yan no yi mm -hmm. al bɔrɛ nge mo bankare bi yan no yigdan mm -hmm. di koy gato haykan gati sentir ta kenta mm -hmm. da gradik ta kyanta wal katiran barat ki gine lokaco din iban kare no barmai zama a saban da kan bora a sintin ga nin goyora a gabai ifoti kungufu a gabai matini ga teda a wana riske si bagumo zama bankare dai za sin tine wa kan si gwanda wadiyan bankare no kan gabu bankare no kan sandi ga fora ramu haya kulno gono gurje gono kerzi yan wana gono kyarkar da kan bayan wana gono don har yan no kan iga bayi se bankare sando wadi se no i wani sin tine bankare ngan da hino wani iman tafu dito bene lokco dig wani gogo bori to nan kan isin da risk bobo i won goyo do hare wode se yi bankare barmai i me ame me bankare barmai wo si can diga to go fatta kuloro ga me matero kan yin bankara teda hare to sigir sintina me aran ngin kirse nungo balera futta jimar janu aran gogo no bon fere aran sintina kasun mannan ngana ina kolobo sijiri ga don nga ndiga sinti nga ka hun kurme kino kan bongirgo kurme kino bon kan mu zankai dai ko guto nga bor waranza kindi hinka la sabai kan ga ise waranza kindi hinka dimu akwai furo kolobo hinka dirawra kini wana da alasar wana me a me Voilà, c'est la première partie euh, de l'entretien du jour. Avant de poursuivre, je vous propose une pause en musique. Euh, tu nous proposes quoi comme son, Fanta Le titre Makeshemaza du groupe Dangana Star Desender. kashe ne wallahi makashin maza maza ka kashe ne ba shakka kashe maza ka kashe ne ba shakka a san mutum a san sana'a dai ni na san gashi ba zai ci dan saki ba ka labarin boka da sarki mahalba She team a book, I oui, cette chanson sous un rythme traduit moderne avec euh, des instruments tels que le godier ou encore la calibasse, vante le courage et la bravoure que doit conserver euh, un homme pour ne jamais renoncer à ses ambitions, quel que soit le danger. En effet, c'est nous. Le clip de cette chanson met en scène un chasseur qui, malgré les mises en garde des refuse d'abandonner son métier son héritage, la chasse bien sûr. Et oui, euh, Makashin Maza Fanta est un son signé par euh, le groupe musical Dangana Star de Zander, lauréat du prix d'Angourma en 2004. Euh, ce groupe, à l'instar des Haske Star de Ali Atibili, est né du célèbre groupe musical Super Haske de Fé Sani Aboussa. Paix à son âme. kasashe umar gida gida kabari ne wallahi shi gida kabari ne wallahi makashin maza maza macaxão, ne ba shakka Voilà, chers auditeurs, c'était euh, Makashim Maza du groupe Dangana Star Desender. Poursuivons avec l'entretien accordé par Ada Salifu, entraîneur des Kung Fu à Baleyara. Oui, il dans cette euh, deuxième partie, Fanta, il expose les bénéfices, les bénéfices autant pour moi, de la pratique du Kung Fu, tant pour lui que, tant pour lui-même que pour les jeunes qu'il entraîne. madala erge ka ay kan ci sigiro kanan hinkanta kanan hinkanta do irge ka ay kan ci na fai kan kungu fuse aran ngin na funu kungu fuse kun fu dai matakan na faman darin se har no kan funu shin lawo harai mhm. sport no culture no kan shin harai wannan namuno shin wai wose ganga shin wai bai kulgu bai kan kungu fo ngai wo ina san mun namuno zama har no kan gwanda albarka gumo kan din koiga la sabu din ga bere ke bon gidi nigidi ingai wo do harai ga hamba no cece mo do harai har bobu gona kan ga baga koi ga hamba no ga kan kungu fo ga ni nima bisandi a ga nan nim duwara bani zama kungu fo ra gwanda hariyan kan sigine taishi kan sigine kong kan sigine tension donc pratique no kan fu rani go mais en même temps mo gahambani cecen fondarano iga din pratique mm -hmm. donc a gobor se che chem wora har hin kantamo kung fu wishu anno kaygine dangadai nasari ciniga igine l'art de la guerre mhm. hanno kan nigi dondon wongu kosare walmo tangami se tangami gi hinga ka borga kan bor mana yi igine ga hambani ba hawa ba bari bor bai na kan har gini gana amma ana da mai zuwa mu bar solanta lokaci kulu ngano gati hanna donc kungu fo garu ko bor semu bor gaham bano do hare aran ke se na na naran duara kungu fo dai aina sintin kason ma masha Allah na fay kai ngay duara iga bagumo dai kai ga mi la saba fofo ak sa mbay se lokaci amma ngi ci ni se dai har yankan kungu fo maga du. a fo ir bo jarjare kan ga manu afirka wani yau mai ame a to labu ta ci kan ga ziyara kungu fo ce jiraura kan ai koi maga ka ngay koi yonai maga eh, de ka koi mo maga mm-hmm. a go burkina Côte d'ivoire chad da shin bumbo ka ngay ga dondon mm-hmm. kan wani bera ka naino da jama bayan mm-hmm. zama narumai ngano kan da bere ngano ga de bormu jama mu bormu kube da jama kungfu maga aina jama bay gumu aina boryan bay kan hukune ibob goge ga ay muraden ferra madala futta je kango ga dondon futta je dimu a gondira fo en kanu fa wala matan futta je kango ga dondora dai jirbi bande o kan bisa ir koy championnat national donc euh, championnat national do ir sambu newo balle yara zama tilberi labo me a me sinda kal club iddu kanga te ku gufu hali koy national o do mu kadde club e kul kango tilberi labo rana kera margu gi im dugu sambu ken yare gudu konna national odo mm -hmm. don ko dira dai irwor club mundu kalzan ke hinza kan bisa mm -hmm. kan ga ko yonado mm -hmm. ka ir ko konde yonado mo championnat national odo ir mandu kala medai hinka ir du medai d'or fo medai d'argent fo zan fo du wura wani a famo du nzar wana diyan ngeno to kan ir wana ballar club zan kai idu se. mm. bor hin zakan koyra kan kawo na medai din kidu zan kai ngona kan ga mo be ko na aru me dan mar kan ko na aru me la wala la Niger la bodi charara man nan ka son da yin ngenen se kawo kan ko da ir Niger la bodi charano kan ti nyamai galu dun ka bero no din no i ko yi duga formation te i ko mo ga duga yona yante kamanti zahun kune mm. man nan e hin ka koy haran boro ta cikan yan koy ga formation te nyame yege ka do kendu kwege yonate to so hayde ko ban cem fo no gona karang to ndu futta je ga kanga ni mibini ko koy eh, furo ne kasin kung fu kung fu dai har no kan borbo ba sabai jere ka dai film ira igidi shinwai filmai matakan no te da me dini ha ifo no gite ifo dumano ki gidi didi isibai mayo mm. donc mayo kung fu no mm-hmm. ibo ba kulu wodin dingani ga ce ko dodin dingani ga gungu koi an bagar yi dugi faman di ifo kungu fo amma har yo di na faman nin se tarai ni sabai da manci ni bumbo dimbon ka ga furara no ce yan kai to nan di furta je ga da giti ibo bu gono kan go kai banda a fo ngane kan ngai sibe hayawo gi hina a fo mu gane hayawo da bur furara matanago ai bai dai kan da manci bor kano ni si hinga har yo bai kengo kenge gitonen diga de giti wo kul dinga anniya bur misine haye babur se nimu furo nimu dondon nimu dondon ni sibai hunkuni se ni sibai subu zama wo kanga tin se gomni bor sa bayan dunyora da manti ni na teno donc bor misidi haye bayan ga hamba ni cecen da bombatiyan cecen wo asin da bayan asin da lokaci sai se lokaci kai na kan wani sai di ka wadira nim kaga dondon Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et place à, à, présent à la rubrique hebdomadaire. Nous sommes mercredi et justement nous allons parler environnement. Exactement, Fanta. Et aujourd'hui, dans la rubrique environnement, nous, parlerons, nous parlons du lac de Madan, Madanroufa dans la région de Maradi qui est affecté par euh, les effets du changement climatique. En effet, ce lac est confronté à un problème d'ensablement, une situation qui impacte considérablement la pêche dans ce point d'eau. Omar Hamas est entretenu avec Ibrahim Bala, un pêcheur. Le reportage est rendu au studio par Asma Nechina. Al'amarin sauyin yanayi da duniya ke fuskanta a wannan zamani yana yin tasiri a kan fononi da dama na rayuwa, baicin tsananin zafi da ake yi a lokaci zuwa lokaci da ragowar yawan amfanin gona saboda rashin daidaiton samun ruwa na sama ga damana daga wannan wuri zuwa wancan da kuma taɓarewa ko zaizayar ƙasa ta fuka na fuskantar mamayan rairai da ke shiga cikin makwantar ruwa wanda hakan ke rage zurfin su wannan kuma na janyo matsala ga masu kamun kifi. Tafkin madarunfa a jihar Maradi na fuskantar irin wannan matsala yanzu haka. Wakilinmu na Musamman Omar Hamba ya tattauna da Ibrahim Bala ɗaya daga cikin makama kifi a tafkin inda ya bayyana masa halin da suke ciki. Yaushe ake kama kifi a nan magadarun fa? A kowane lokaci ana kama shi, amma da rani a samu ne, eh, amma yanzu sai a hankali. amma cikin rani ana samun sosai da sosai. Wata iri kife kuke nan ga kama nan? Kife da kama shi na kala da yawa ne. Akwai tarhoda, akwai buku, akwai ragon ruwa, akwai mazu akwai karaya, akwai holi, akwai lawaɗe akwai tatar akwai kwalaba akwai nama wuri akwai gyatumi akwai ɓarya akwai ɗandini shina dai da ribai da ka abin nan kala kala to an san dai inda an kawo zancen kama kifi sai dai ku yi aiki ga zuna da sarusin na ozefore ya ne kuce nan ga aiki tare gusi kuna da takardun kamun kifi ne koko da kwarai kuma takardun kamun kifi duk shekara muna biyan fatanci ta kamun kifi daga shekara nawa ne ake biya kaman kudin fatanti duk a shekara guda ake ansa kuɗin fatanti. To wata matsaloli kuke ga fuskanta a nan kamun kifi cikin madarin fa? Ya eh, gaskiya muna da matsaloli da yawa tun daga yanzu tafkin mu nan ya cika da laka ba mu samu gyaran shi ba. Muna sa ran watakila ma Allah bai sa aka taimaka ba gaskiya tafkin mutuwa ma za shi. ya bada da matsala sosai da sosai muna kuka gwamnati da Allah da masu tallafa mu ko kuma ƙasa mai abin nan mai hannu da shuni da Allah taimaka mu ta yashe mu tafkin nan muna matsa da yasan nan kwarai kwarai muna so ayi abin da ke kara fargaba a zukatan masu sana'ar kamun kifin ita ce bacewar wasu nau'ukan kifaye saboda haka Ibrahim yake fatan ganin an taimaka wajen farfado da wannan tafkin kifi wanda ya bace kamar uh, majira um, ƙarayi hori hura ita ma ta kaɗanci majiriya ta kaɗanci akwai dai kishi da yawa kala kala dai da san abin nan sun yi nisa sosai da sosai to muna so da Allah da annabi gwamnati ta taimaka mu ta samu iri daga wani waje a zo a zuba mu cikin ruwan da ruwa saboda mu kare da shi eh saboda Allah muke alfahari da shi muke alfahari wannan abu Voilà, c'était la rubrique hebdomadaire environnement pour notre troisième balade en musique. Je vous propose, chers auditeurs, le titre Amino Berey de Kaidangaskia. kanifira irumabere ibagani kandi Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là le titre Aninoberei du groupe Kedangaskia, l'un des plus célèbres groupes de rap hip-hop qui a tenu le public nigérien en haleine pendant les années 2000. Dans cette chanson, Aninoberei, ce groupe rend hommage bien mérité aux enseignants. Et après cette pause musicale, sinon on passe à l'écho des régions qui nous amène à Kwarategi, un quartier d'Eniamé, pour parler de contes. Tout à fait, Fanta. Aujourd'hui, nous invitons nos auditeurs à plonger dans l'univers fascinant des contes traditionnels du Niger. Ces histoires euh, transmises de génération en génération sont non seulement un trésor culturel, mais aussi une source de sagesse, de morale et d'identité pour les différentes communautés du pays. Cependant, bon nombre de jeunes ne connaissent pas ce que le conte. Écoutons ce reportage de Abdulkader Amadou. namuwo amanti kala tera yannu kan dimera dimi fo ga sambu ga kwai ga gwarandi ngay bon ne neo nijar labo dimai ga bagumo na mai ga fayanka amma na mu fo gono kan ba imanta fallon ga kwai ga hima chare namu wane ase ni ga ne janti boryamo gana se janti janti wo dai wato di mai me dinga mai rano ga ka zankaisi amma son zamani zai ibo ba kulsi bai ifo ga janti. wadin fondarano irko ga bara borya ha hali ga janti bai ibai ga te sai tuyan waki nirnoniya janti wallahi irwo igru janti bai do janti gon wato din ido na ga te irsi lais bai ka sine janti imam bai ga te irwo ga bai janti dai ni daga ne ai janti janti ai janti ai namu namu ai namu fa kare no kiki te zanka ise kini di hauru ngono gi zankay morgi ga te ise zama yi bumbo izai di tun kino daga gane mamata ise genti wa ta kai gwamma rai mutu isa ta kai gwamma musu bai ga ta yin gai bonse. genti wa mantikal irna mino kan dotti ya ga te zan kai se am ka za irka ya ga kalamu ka baba ya ga kalamu ka ira soma bore kan gona ga. janti wo ki gani ifo de giti janti nan kir kwa ga dotti ge hinka ha ikko ga tuwir se ifo se ni gane janti janti wo hankali si gane genti dai wato don za ka yi kayi wata kala ka ga tobi ga da kino to hauro haurai banda idan zan kai marugu im kawi yoro im janto kai sai zan kai ga hangan afonga ba humburu din kaddi se sajira de de wal koran da tabaya kine afon mo ga haru hayagi harande kalimi jilbi afonge jilbi no dina fomo ko tino koy fuge jilbi genti pata kay jinga sambu genti ro wato iri woni hayre iri keno miri mana dinga irim kayri mu te genti dinni dinni gento on terisi bankangi jilbi mi jilbi ga sambu mi ko ma kanani genti ki ga nemo ifo ga ta gomne kalirim ko ga hangan dotti je hin ka woni yammo se nan ki ko ga turse zanga yakini da na fi gumo, zami gudu berai igudu fahamai na karcau yan zankan d'i gori yan tote ni din kan di se sagi de ko nyayan haifo yan kilyakin da ki isa bai isu turai din bai amma ne ifo gati tulyaki ne bari ni se tulyaki ne ko wanda to bai ifo di ifo yakinan da ne iga faham zamzan fon gona kini hanya mai halakan kudi ban kan gati to bai ban kan gati ko amma jan tora din na ce se a folla kwali zano igidi a livura ga igi faham zam be ga mun wago gono o zamna mun kan ga be genda ka kana ga faji ka kan man ti hanna ga digi windi ga kar por por ban windi kin dai zan kai mi char mar gudai im du dotti gi foyi ga kan zenai i wadda yan kan zenai kan hangan dotti ge sai im sabai ga ka zan kai sai aga kanil sai wallahi don ka ga wat qur'anin kai nan da bere din aran lakale ai na ne kirga kan kirga ipi ko ne danga tarbiyyano kan aga buri halman ki moto aras te tare muradu son kara mu fata tare ga ga hasar ubi fu ya mar foyanno igo ko kan da irson al'umma se kangana gai na mai gana dunya gorara din yan gai na mai ga gorem sidin mutum ganji ya yadin sabbai ganin sai nuna muwo iga gayi ni famula wodi se ni di dunya bon ka sohon ba annasare do wodi yango da annasare sina sai kalkont don kigana se kont hari yando ka isi mudin midinya ne di so irwo irgunda janti bobo kirgite ganji hami zaibo igun janti bobo kirgite muna da mi zaibo irgun di janti bobo kirgite ingun yabun bo bayrai ban bataibo ya dinga janti wo dimma ine janti har no kan namu no kan isi ba borai midinya isi bayi mafuru subse ne di hama hama da highway dingai kaye guri gate irma bai kan namo arzaka be rino labura yadi mono son zamani furtaje je isbangai namo gane yan kalima ko gidi namu wani gite isingai namu isi namu wano ya dinga irma kokari girna mai gana kanganan irwan namai masu ko gidare Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez la réécouter sur notre site web le www.studiocalangou.org. C'est le moment pour nous de recevoir Guru Zahasumi pour la partie sport. Bonjour Gourouza. Bonjour Sino, bonjour Fanta. Bonjour Grouza. Bonjour. Alors, euh, nous allons parler du premier lancement des activités du tout premier club euh, de taekwondo de On va à euh, plus précisément à Ngingimi. Oui, la MJC de a accueilli les activités du premier club de taekwondo de la ville. Le nom du club est Kuri Taekwondo Club. Et déjà, 120 pratiquants ont adhéré. Gali, un officier de la garnison de Ngengimi, nous parle des objectifs au micro de Ablaïmena. L'objet de notre rencontre à la MJC, c'est le lancement officiel des activités du club du Taekwondo Club de Ningimi. Présentement, le club du Taekwondo Club compte 120 élèves. Vous allez constater qu'il y a eu des absences dû aux vacances, mais l'effectif total ici, on est à 120 pratiquants, toutes catégories confondues, civiles comme militaires. L'objectif, c'est de doter le département de Ningimi, qui ne disposait pas jusqu'à la création de ce club, d'un club de taekwondo. Vous savez très bien que le taekwondo, actuellement, est en train de représenter dignement notre pays sur le plan international. Je crois qu'ici, il est important de noter les efforts que les athlètes du taekwondo font, notamment Alphaga, qui actuellement représente dignement notre pays au JO de Paris. Voilà, c'était la Ogali, un officier de la garnison de Nginjimi. au micro de Ablamena. Gourouza, hier 30 juillet, le Niger a célébré la journée mondiale de la prévention de la noyade. À cette occasion, une séance de démonstration de sauvetage a eu lieu à la piscine olympique de Niamey. Oui, c'est nous. Euh, c'est la Fédération nigérienne de sauvetage et de sécurisme qui a organisé cette activité. Objectif sensibiliser la population sur la noyade qui prend de l'ampleur, surtout, surtout en cette période des grandes vacances. Cette cette journée concerne des pays euh, qui ont des océans, mais écoute, euh, au Niger également, euh, nous avons, on assiste à des cas au niveau du fleuve du Niger, de la Koumadougou dans les mares, dans les réservoirs domestiques, dans les piscines et pendant les inondations. Mm-hmm. C'est pour cela, vraiment, cette fédération essaie vraiment de sensibiliser la population de faire attention. Et hors du continent, en football, la FIFA a reçu le 29 juillet les candidatures uniques pour la Coupe du Monde 2030-2034. Oui, Fanta, il s'agit de l'Espagne, du Portugal, du Maroc, de l'Argentine, du Paraguay et de l'Uruguay. Et pour 2034, seule la candidature de l'Arabie saoudite euh, est en tout cas sollicitée. Pas sollicitée, c'est l'Arabie saoudite qui a déposé sa candidature pour 2034. Le secrétaire général de la FIFA a reçu les candidatures à Paris, en France, et la FIFA prévoit de publier les dossiers aujourd'hui même et évaluer la finale sera annoncée à la fin de l'année. En tout cas, d'ici décembre, tout sera confirmé. Merci beaucoup, Grouza, pour cette page sport. Oui, merci. Alors, Fanta, on attaque euh, le portrait du jour. Mhm. et dans la partie portrait d'aujourd'hui, découvrons Aïssa Malem Kiari, réfugié originaire de Doro Lelewa qui a fui l'insécurité pour s'installer à Ningimi Difa. Âgé de 21 euh, <coughs> ans, Aïssa est l'un de ses Excusez-moi, âgé de 21 ans, Aïssa est l'un de ces visages qui incarne euh, la lutte pour euh, la survie et la quête d'une vie meilleure à travers la couture. Elle réside à Ngingimi depuis 9 ans. La couture lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Écoutons l'entretien qu'elle a accordé à Meina Abdoulaye. eh sana'a na dinki ne da mata mene ne ya hankalinki malama isa wajen yin wannan sana'a na dinki abin da ya ja hankali na na yin sana'an dinki shine zama ba aiki to shine ga ya kamata ya zamto ina da abin yi na kai na kaina wanda nima zan iya tallafa ma iyayena kuma in iya tallafa ma kaina to kamar can dama kina yin dinkin ko kuma dai da kuka yi hijira kuka zo nan ne kika koyi dinkin a da can ba na yi da muka yi hijira muka zo nan ne na tayi na koyi dinki a ina kika koyi dinki eh a Najeriya na tayi na koyi dinki a Maiduguri kusan shekara na dai da rabi ina koyon dinki to kamar wani irin dinki da wani iri kike eh dinkin da nake yi dinki ne na mata kala-kala wanda akwai su buba akwai su trikwata kamar riga da siket na yin shi da jene haka akwai su ta sarke babban riga ne haka shi ma ana yin shi da zane da zip haka duk ana yi kuma irin su airline haka dogon riga ne shi siket ne irin haka shi ma da riga dan gajere haka dai to kamar misali ya farashin dinki eh to farashin dinki da yake kowane dinki da da farashin shi kamar yanzu shi airline kinan da na gaya maka ana iya sawa kayan ado kala-kala a cikin shi kenan za a iya yi maka yadda dai kake so kamar akwai na dubu shida haka akwai na dubu fudu akwai na dubu biyar ma haka akwai ma na dubu uku idan ya zamta baka son kwalliya a cikin shaka haka ya yi maka shi dubu biyu ma kamar shi kuma wannan riga ta sarki haka shi da yawanci dai bai wuce dubu fudu zuwa dubu uku haka amma shi ma akwai ma har na dubu goma ma sama da haka ma akwai shi shi kuma buba gaskiya buba shi yawanci shi ma ana yi mishi kwalliya amma yawanci mutane ba su san shi da kwalliya ga wanda bai so a mishi kwalliya bai wuce dubu uku ga wanda yana so a mishi kwalliya kuma zai kai dubu biyar ma wani irin nasarori kika samu a cikin wannan sana'a ta ɗinki alhamdulillah zan ce tunda kusan ko ba komai yau tela ba zai bata min rai ba eh alhamdulillah ina samu abuna wanda zan taimake kaina kenan to kamar yanzu wani irin matsaloli kike cin karo da su a cikin sana'aki kalubalen da nake samu shi a ciki yanzu kamar yanzu idan ka duba muna cikin sadar rayuwa ne kayan dike sun yi tsada, to mutane kuma suna ganin kamar kai ne kake kara ma abu. Alhali mun kuma muna sayan kayan kwalliyan na da tsada. wasu za su iya kawo maka riga kusan nawa fudu biyar haka za ka dinka ma mutum zai dauki kayan shi zai ta ya dawo amma ka ji shi shiru ya ta ya yi sai dai ka gaji da jira ne kiran kika sauran yan mata da suke zaune ko mamata musu ko kuma sarmai eh to kiran da zan ma irin wayannan matan gaskiya su bar zaman banza ba sana saboda ko yanzu iyayenka suna da shi naka kuma yahi ka zo kana cewa mamaki mun. kaza kaza amma in kina da naki na kanki sana'anki kina neman naki na kanki kina idan kina da bukata mai idan kika tashi zaki dauki abin ki ba tare da kin yi wannan ma mamanki ba har ma ki taimaki ita mamar taki ma Voilà, merci Ameina Abdoulaye pour euh, ce portrait. Cher auditeur, euh, c'est avec le titre Yamo Yamo de Barakina que nous bouclons cette playlist d'aujourd'hui. On vous laisse kiffer. Barakina Allah, Aino Le Legit, Aino Sarkin. aino sabr bebe baby I aino no. kondan no si baka gau asu baka gau aino me gabi si baka gau asu baka gau nyezo me fala gabagara agabagara aino me fala gabagara agabagara mm yama yama iga wow iga asite isina isuma yezo yama yama aiga ci isuma ka domo na gokena yama yama no mbani ga yama yama no nisite yama yama no yama yama ga masalam hale ga dan ga masalam fonda ga ku fonda fo ga gine kini ma ku so bai ga gine rap ne se ba ne madi bebe ano se ba ne madi an ka ba ne sibi madi Jirega ba e mono nigga ti ra jabba kware bene bi tik tik iga kar iga kan prigi tik girega ku iga kai tak tak kade da lokaci to kak kak iga bi mai mayo sara kuli ne iga wani body kuli ne iga wani sobe kuli ne iga nga bi se ba ka ka asaba ka ka ai ne me ga bi se ba ka ka asaba ka ka nyezo me fala ga ba ga ga ga ga ga ai ne me fala ga ba ga ga ga yama yama iga wow iga te asite isina ma? yezo yama yama aiga ci isama ka irkoi domo na gokena yama yama na mbani ga te yama yama no nisite yama yama na Sinno, irkoi sinno, tarino. Wallah. voilà, c'était là le titre Yamo Yamo de Barakina. Le loti d'aujourd'hui euh, vous propose comment rattraper une sauce trop salée, n'est-ce pas oui, c'est Seno, il existe euh, des astuces pour corriger sa sauce. On découvre ensemble dans cette discussion avec euh, Roket Abdraman et Rekarimi. Loti. Loti. Loti. Loti. Loti. Loti. kok gorgo sin matin kani ba mi samai hmm ifo hauka ne go ma honku fo fonon go hinir seo ifo no ne ba nin dai no abu mai yanno iro wodin kan ni go gaki ai gin bai ni suke da window wora ka dai din ma ai kwar ku so hawo kai ga bisini kwar ga hmm charo ai no nugu somo bine ko mu ka dai no gidi hannu ga babar kan gini ga gorko ai gin bai bu ai man bere ai wani kai ni kwar bu to zakan nika dai kaga taga ta baya ise foyo ma ciro mata na goda zama ai ni baniya kai ne mici ni se ma nai goga te zama ai wani alborai no go kaga fa kara ise hunkuna alulo to kan dai ma hmm, rashida kiri ifo te ko har nun nin foyo da he ciro ba gumni mo wai ni mene ni wani goga te hiniyan gwaninta hiniyan wani yan wani <laughs> zanga mate abin da aina matuki ga foyowo te aina gana ke me dari ke me dari yan wani tirara hey ai gini bai gwargasin din mayo din ga ba biniye a ganin ga te mo ni de na no si ga gwai na ngai mta ba gama sai foyo jancha me nimo kai kai kai kai wallahi gwargasin ni ga cim subhanallahi mata na ga te gwargasin ai alborai mo goka da tontonda Hmm, ni kanan di musu humburu ai gwanda fondi yankin ai gana gike bense matkan no ga tega na fowa chiro zabu to min hanga fere gama ai go gama ni se dinga bana fowa ciro mu zabu ni mudu na dangi bi zihinka wa kan sam gine sharbon ni mi nyum halin bori ni mi ke tun fowa rawat kan kina go zarga dangi bi hey fa gorgasin ni bai fowa mu bino haifa nimmo ai man ne ko gibo ku gidan arabu izi hinki hindu wasa e minti hinki hindu wasa da zargani maka nufo kiro kulga zabu din sin di sharbon mu so yan bai gazo watu man tubar kunno gwan dangibi din sin di dangibi yodi ni numdu nu pomdo tari zakan na fifiri numa dumbu dumbu numa ki tun foyora da zarga aga ciro din kulhan wallum du wai banana din kan ne banana plantain ingin boda agate da zarga mintiyan numa ka nufoyote eto ba nan plantain wadin kan ne gici an kai igin waya dinga ya mantoy ma ka foyo rami wala ha ah, wadi ne nok bai fa din foyo rani ni foyo rani ni foyo te foyo fuduma wadi ne nok bai mu bai mo kan ba sukar fallon ko din duwa agate din da ni foyo ra kai ni fo nim kan kan ra kai ni fo sukar na madan aga foyo ciro jara ir irkoy bere da fundi ko ni ga hay kunno ni ma foyin da sukkar to ai sin da hina kulu ai gin wani yamar yan wasan budaino to wasu kwagin hinne mo banandi hey kai gina wannan ni wani haye kulu bumbo bodin bini ya yadi ne. Hmm. iri wasa bai bon dai kan naga janki wata kulu gurfai din bon dai no irga charno berai wadi yan kulbo sohon kuna ni din te murado ai no berai to gargasin ai sabu wallahi ai ke ni sai dai foyo kiro zabo amma ni ni do hara ko kari gaidan aran gurupo dira hey ir gurpo kan ne ragai tantai ko non kyarku bayara ai sigin da ba ni gargasin ni mo bar si bora ganan da sai ganan daida manga manga telefono da zai koi foyin hantu ai ai go gudu wasi kiyan bumbuda ai gungudi ba so hin yan fudum ni sambirse ai go kwanyen duba babu wa ma fan kuna eh to masidirin yan fa yan dunya maidan grupo ra. insha Allah <laughs> to ai sabu kuma Voilà, chers auditeurs, c'était là le loti offert par le desk femme du studio Kalangu. Écoutons ensemble l'explication du mot amitié en Zarma avec Moussa San. Bonjour. Bonjour Seno, bonjour Fanta. Fanta, <laughs> bonjour Moussa et bienvenue. Et merci à vous. Et nous allons partir en culture linguistique, mais cette fois-ci en Zarma. irga iri hangan kai kulu fondo ko korot suro ki gurda nga hangan wone sijire se wanu wana ci ne bayan sigiro kitil linguistic ci ne bayan wono ya ka hani zu kulli gudu kalma yize kan irga di bore se man tisa bayno me amma irgi cara fongande abon ti je hando kadar gwaji jirbu waran zanga kati zaro ki ka undu nyela be me amera chotare maga jingar zari jirkuno no igi bato wote yani ga mat karan fahamda hunkuna kalmai zo kan bori salan gagati chotare chotare wo de amanti kala bagsine wori no cerbeden de wori munne ma nu no kanga furo fundi ko ni kan cergamara wori ne bore yinka de sir man kaina borge ne borowo aini chotare beri de inda gamara wal filano ai choro beri no wala i gine filano nde filano karango guri matki go zene no iga mara kan gayi ate mo kaji yadin ga chotare wo harino kanga nan aran aran aranma gore hanate aranma cer konzo aranma cer kambuza aranma cer zure aranma ñak fosintarai ta dan aran da cara gamara zama zarmai nu gine chotare hanno a banye di sare yamu zama haya kan gini ga furcho tara dinda ke foyan asin ga furun yezin kan cer gamara asin ga furu ba kai nan da beri nyafo ba foyan gamara chotare aga fur dum tere nungura nungu bobo idiya wani wana iddu tiye kira do hare kambu chotare ga beri ga to nan kan zankai wasi ba bai hala ngai do tiye wo choron choron ngai wodo kai nan da beri yanno wala foyan kigim cere wala igon cere harisi ing mil ba tawai tawayen ya dinga cutare wo harino kangana ina da mizo abafuna ama bori bafuna ama zada asino bore mani maga cutara din yababe bai kurkan ni du megene filano ay chorano dan ni bora kan borani a ciyani se kuri a ciyani se ikaina ya dinga wani giti cutare bon fama ka tonan di aran dogo ka dai irma ne irko mir kabe hanizo kango ka irmi yegudu kalmai zafo kambo irgi kak fakare assalamu alaikum Walaikum salam. Merci beaucoup Moussa pour cet éclaircissement. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un message écrit ou un message vocal au 82 89 89 64. Et justement, nous allons écouter les messages vocaux que vous nous aviez envoyés. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Habibu Atiku wanda an kai sani mai gujiya birnin Kwanni. Yana maka fata alkhairi insha Allah madadin wannan rediyo na Kalangu yana gabatar da shirye-shiryensa musamman wajen watsa labarai. Gaskiya yana faɗakar da mutane kuma mutane suna jin daɗi sosai saboda sun taka rawa musamman a wannan lokaci na tsadar rayuwa. Suna wayar kan mutane abin da ake nuhi game da tsadar rayuwa wanda yake ba ya shahimu ne mu kaɗai ba nan Nijar. abin ne wanda shahi duniya. musamman wannan bangare muna jinjina ma kalangu sun yi kokari sosai wajen bayyana ma mutane abubuwan da ke wakana inda suke da inda ma babu su can wurin suna ɗaukar labarai suna shanjiman labarai kenan kana nan sai a baka labarin yamai mai a baka labarin maradi a baka labarin tawa a baka labarin agadas cikin wannan radiyo na kalangu sai mu ce alhamdulillah ina gaida halilu mai madara da firzan musa karhe ina gaida kuma dan dallo mai shago ina gaida eh, nomau wanzam masu bibiye da mu su ma suna bibiye da mu muna gaida su kwarai kwarai e eh, wanda yake mu ne mu ne kuma da musamman da alhaji hashimu babba na kawami ina gaida kuma malam armiya'u mai bara gaza Radio tana da anwani sosai. Abubuwan da baka san da shi ba ma an ka kunna radio ka ji shi. Kullun radio muna turaren ta. ji musu duka muna turare. Ko ga rana, rana ce wanda ya kamata duk gaba ɗaya mu taru mai murna ta. Saboda yau alhamdulillah radio a faɗin duniya gaba ɗaya ta hudda mutane shahilci. Wani duhun kai duka ta hidda mu. Kai hatta da addini. Yau albarkaci radio irin karo da aka yi a addini mutane sun san addini sun san kabili sun saba kenan alhamdulillah. Radio Kalangu ba ma labarin ta kwana. Radio Kalangu gaba ɗaya duka irin ayyukan da take babu wanda za a ci a sha kowane na faɗakarwa ne kuma kowane ta shi yana da muhimmanci sosai radio kalangu ba taɓa yin aiki dan kanta ba duk abin da take dan talaka ne dan ci gaban talaka ne duk inda suka tsinka matsala inda suke birge ni daga sun tsinka matsala za ta zo kafin ta iso sai shaida talaka su yi hatara ga matsala kaza tana zauwa kuma a maza a nemi magance ta alhamdulillah goyon baya ɗari bisa ɗari gare mu bisa ga radio kalangu. radio kalangu ai sunan ne mu mun santa kuma duk kullum muna shuraren ta radio kalangu tana da amfani sosai muna jin ta kullun dare da dare ga radio kalangu wallahi tallahi mamman gungu muna ganin ta da alheri abubuwan da baka san da shi ba ma an ka kunna radio kalangu ka ji shi kullun radio kalangu muna cikin ta muna turaren ta radio yana abu na farko wanda za a sanya wa gaba ga ci gaba tunda ana amfani da shi ana gaya sakonni ana amfani da shi ana waye kawuna yana sai mu ce alhamdulillah samun radiyo ga karkara ba karamin ci gaba ne ga kasa tun daga da in za wata sanarwa sai an aika mutum da doki da yan kuɗin ga kalilan sai ka zo ka bada ka ce kana son a maka tigiya ko a maka sanarwa kaza a maka shi ko kuma yanzu ana gangami ana son a kiro jama'a in sa'an nan ne sai an yi gari zuwa gari amma yanzu sabila radiyo kai tsaye ne kowa da ya kunna za a yi jin sakon wannan tasha ta studio kalangu ita ma hanya ce ta ci gaba ta faɗakarwa ce tunda ana abubuwa da dama wanda ke kawo ci gaba studio kalangu kwarai ana samun ci gaba kwarai inda mutum na sauraron sai dai muna kira ga jama'a su mai da hankali ga sauraron da ba shi muhimmanci gaskiya akwai ci gaba kwarai ma ga wannan yanayi yanzu na sauraron gidan radio ana wayi ma mata kanu bisa matsaloli na rayuwar zaman duniya da abin da ya shafi bangaren lahiyarsu da lahiyar ɗiyansu da harkar tsabta da sauransu da yadda za su zamna da jama'a sauran mata su masu kula da sauraron radio kuma su yi aiki da abin da ake faɗi cikin radio muna sauraron studio kalangu akwai sauyi a sirtu saman kan bangaren waye kai bisa kan tsabtar gidaje da unhwani da gidan likita da sa sarari tsakanin haihuwa da haihuwa da ayyuka da yawa wanda suka shafi bangaren Et c'est ici que prend fin l'émission Le Niger sur Kalangou de ce mercredi 31 juillet 2024. Vous étiez en compagnie de Ali Munkaila Ouseni alias Sieno et moi-même Fanta Chamsou. Et oui, l'édition a été assurée par Adam Adawaki et à la technique, c'était tout simplement Issa Lawali. Excellente journée à tous.